Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka-almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an yi bikin kaddamar da wani littafin adabin harshen Faransanci wanda wani jami'in fafutukar kare hakkin dan adam ya wallafa. ya rubuta littafi kuma ya rubuta musamman bisa abubuwa waɗanda a shekarun baya duk sun kasance kamar abun asiri ba wanda ke da bayani kansu. Sannan nan gaba a cikin shirin za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatocin Burkina Faso da Faransa sun ce wata kungiya mai dauke da makamai ce ta shirya hare-haren yau dinnan Juma'a da aka kai ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adun kasar Faransa da ke hedkwatar sojin kasar ta yammacin Afirka wadda ita kuma ke wa duku babban birnin kasar. Wani hadamin ministan harkokin wajen Faransa Jean Vesdren ya ce an shawo kan wannan al'amarin. bayan da aka kashe hudu daga cikin 'yan bindigar da suka kai harin to amma an sake barkewa da musayar wuta daga bisani a hedkwatar sojin kasar da ke yammacin birnin wagadugu inda gwamnati ta ce an sake kashe wasu mahara biyu ministan yada labarai remis fulgans da jinu ya gaya ma gidan talabijin na gwamnati rtv cewa wasu mayaka da sojoji sun ji raunuka to amma babu fararen hula da aka samu da aka ce sun abin ya ritsa da su ofishin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce yana kan bin diddigin al'amarin kuma kasar faransa na kira ga 'yan kasar da su ƙaurace tsakiyar birnin sojoji a akalla biyar da kuma wani dan unar bakin wake sun mutu a wasu hare-hare masu alaka a somalia da safiyar yau dinnan juma'a a cewar gwamnatin somaliya da kuma jami'an tsaro hukumomin somaliya sun ce wani dan kunar dan bindiga ya gwabji mashigar wani sansanin soji da motarsa wadda ke makare da bama-bamai a garin afgoye mai tazarar kilomita 30 a arewa maso gabashin mogadishu babban birnin kasar wannan ne karo na biyu da aka kai harin unar bakin wake a somaliya cikin sa'o'i 24 masu tsaron sansanin sojin sun hana shi shiga sai kawai ya tarwatsa kansa a mashigar ya hallaka wani soja a cewar abdulfati haji abdulle mataimakin gwamnan yankin sabele ta ƙasa wanda ya ƙara da cewa da maharin da sojan sun mutu nan take ana nan kuma sai motar da ta ɗauki sojojin da suka ji raunuka a harin da aka kai sansanin ita ma ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya a cewar wasu jami'an tsaro waɗanda suka buƙaci a sa kai sunayensu saboda ba su da hurumin magana da 'yan jarida a nan wasu ƙarin sojojin kuma aƙalla hudu sun mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka. Ƙasar Rasha ta musanta zargin da Amurka ta mata na karyata alkawar koko na karya alkawarin da ta ɗauka game da makaman nukiliya. Ta ce ita so kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. Sam bai kamata a ɗau wannan a matsayin dalilin fara rige-rigen kera makamai ba, a cewar kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a yau dinnan Juma'a. kalaman na peskov sun zo ne kwana guda bayan da shugaban rasha vladimir putin ya bugi kirji a jawabinsa na shekara-shekara ga 'yan ƙasa ya ce ƙasar ta inganta makaman nukiliyar ta putin ya ce makaman sun hada da wasu mashahuran makaman nukiliya waɗanda ke iya zuwa ko'ina a duniya waɗanda kuma ke iya walliya ma makaman harbo makamai na amurka To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sanda na tambayoyi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna basic a cewar kafafen labaran isra'ila gidan talabijin ko gidan rediyon rundunar soji da sauran kafafen yada labarai sun ce 'yan sanda sun danna cikin gidan netanyahu a yau dinnan juma'a a yayin da kuma ake wa matar netanyahu sera tambayoyi a wani wurin 'yan sanda sun ce dandalin intanet na bezak mai suna walle na bayar da rahotanni masu ɗaukaka natin yahu da matarsa a yayin da shi kuma kamfanin ke samun alfarma daga jami'an sa ido a harkar sadarwa wannan shi ne karan farko da natin yahu wanda ya rike mukamin ministan sadarwa har zuwa bara ya sha tambayoyi kan wannan al'amarin wanda ake kira batu na dubu hudu. To Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai jamhuriyar Nijar inda aka yi bikin kaddamar da wani littafin adabin faransanci wanda wani jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ya rubuta bayan da ya gudanar da bincike mai zurfi inda ya zayyana wasu dalilai da ya ce su suka hana ƙasar ci gaba wakilin murya amurka a yamai sulamin mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Littafin wanne aka yi wa suna Itineraire komba wani gagarumin aikin bincike ne da shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta Kodayoyi Alhaji Mustapha Kadi Umani ya gudanar a fannoni da dama don fayyace wa duniya irin faɗi tashin da jamhuriyar Nijar ta yi fama da su a ƙoƙarinta na tankwaso ƙasar Faransa ta gane cewa kiɗi ya canza. Bayan bincike, wato shi ƙarhen da muke gina na Iranium ba mu ci riba shi. Mu adda amma masu cin umarnin shi na can daban. to su kuma nisa musu kira na cewa da wannan abin da suke yi bai cancanci ba ya kamata a wannan lokaci a iya cewa tahiya ta sake zama ya sake kenan tunda yau bayan shekara hamsin mun samu mulkin kai a iya cewa mu adda arziki wani ke cin uhanin shi wannan adena shi bancin haka muka komo kawa bincike na a huskalma wato eh, tahiyar demokrasi kintamu sai muka ga wato nan 'yan ƙasa mahi yawa ba mu san waɗanda suke haɗawa suna juya ba da tamu demokrasi sai nukan ce to kenan in muna kishin demokrasi kinmu da manya da ƙanana sai mun haɗa kai mu san da wato dan unhwanin ƙasa ne ake, ake demokrasi ba dan ƙetare ake demokrasi Wannan littafi mai shafuka 592 wata hanya ce da hukumomin Nijar ke kyautata zaton za ta cusa wa 'yan ƙasar kishin ƙasa a zuciya, in ji ministan raya al'adu kakakin gwamnati Asmana Malam Isa. wannan shi ne gadon da yake bari mustapha kadi ya rubuta littafi kuma ya rubuta musamman bisa abubuwa waɗanda a shekarun baya duk sun kasance kamar abun asiri ba wanda yake da bayani kansu dan shi muka ce to wajibi ne a gare mu mu zo mu kama mishi in ka san tarihin ka aka ce wanda ya san inda ya fito zai san inda zashi kenan waɗannan littafafai irin su suna ba mu damar mu ga hasken baya saboda gaba ta ƙara haske matsalar tsaro da batun samar da makamashi don bunƙasar tattalin arzikin ƙasa da karfafa haɗin kai tsakanin Nijar da ƙasashe makwabta na daga cikin batutuwan da marubucin ya yi jan hankali a kansu a cikin wannan littafi da ke matsayin na biyu da mustapha kadi umani ke wallafawa game da sha'anin ci gaban al'ummomi mana albert wright na daga cikin abokan tafiyar wannan jami'in fafutuka in babu kwanciyar hankali a cikinta to ba ta iya tseruwa to kenan ya kamata mu yi haɗin kai mu kama juna cikin a cikin ƙasarmu kuma mu diba da makwabtanmu don nisha kadai ba ta iya kokowa cikin duniya in ba ta kama hannu ba da makwabtanmu. Domin sakawa a ɗakunan ajiyar littattafai gwamnatin Nijar ta sayi kofi hamsin na wannan littafi wanda madabar armatan da ke ƙasar Faransa ta yi aikin tacewa yayin da aka fara tunanin shigar da shi a makarantu don ganin yara sun samu masaniya akan irin kalubalen da ke gaban Nijar tun suna ƙanana. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar jama'a wanda ya yawo zai to a gaida su lemun muni barma kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan wakar wanda ya yi dandi zai hirgita sai gaban tsoro jama'a Amen. kyawu kana irin ruwan famfo ina kallon sa na kasa sha sai na tuna da nufin Allah ga dai na tuna da nufin Allah na ɗauki ruwan na ɗan tsotsa na ɗauki wura na ɗan kulu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kar a manta lambar da za a kira ita ce sifili wato to gashi ma mun samu kira daga Ibadan. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu Wa yake magana daga Ibadan? Eh, Suna na malu ga dan PDP nan kala shanu a Kinyale. To menene ra'ayinka? Eh abin da ra'ayina kira da gwamnatin Niger da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari. To Allah tuna Allah diba halin da talakawa suka ciki wani hali ne talakawa suke ciki to mun gode da bayyana mana ra'ayinka eh, ka mun gode to mun gode to kara manta lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira kuma za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyikanku da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Ga wani kira nan mun samu. Um, Umaru kana da haka ji daɗin kowa. To, Malam Umaru daga ina kake magana? Mai ma lokal gamin jihar Kebbi. To, menene ra'ayinka? Abin da ra'ayina yana kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi. da Allah a ganganta ba talakawa takin zamani domin su domin su ganganta noman rani. To mun gode kwarai da gaske ga wani kira eh. kuma mun samu daga Yobe. Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. Wane ne daga Gashuwa? Nasiru ne da Gashuwa. To menene ra'ayinka? ra'ayinmu dai kari da Allah talakawa. Ba a jin ka sosai kamar ka yi nesa daga wayar taka. Eh, mu dai shi ne talakawa. Eh. eh. a duba halin da talakawa suke. To mun gode kwarai da gaske ga kuma wani kira ya shigo daga Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ran gida da ina wuni. Ina wuni. Lafiya kalau sannu wa ake magana daga Taraba? Muhammad Sani Alfa daga ibi jihar Taraba. To Muhammad Sani menene ra'ayinka? Saminu, Saminu. Saminu, to Muhammad Saminu menene ra'ayinka? To farko dai na gaida mai gida na ne shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari. To. Sannan kuma na roƙon shi Allah dan taimaka magana duba mana wannan hanya daga tashi daga bakin kogin ibi zuwa Yalwa. To shi kenan da fatan. da wannan in hali ya samu. To shi kenan mun gode Allah ya sa kuma ya ji ka. Amin ga wani kira shigo daga jihar Kano. Salamu alaikum. To wa ke magana daga Kano? To Alhaji Muhammadu me ke tafa da kai? Eh, kira da shugaba Muhammadu Buhari, Allah ya kara masa lafiya. To ko za ka ƙara matsowa kusa da wayar saboda ba a jin ka kamar kayi nisa. Wa alaikum salam. Ina roƙon shugaba Muhammadu Buhari da Allah taimaka a kula da talaka sai da suke da Allah talaka suna cikin wahala yadda ta kamata. To shi kenan mun gode ga wani kira ya shigo daga Yobe. Salamu alaikum. Kamar kiran nashi ya yanke. to kar a manta dai ga nambar ga kira ya shigo daga kaduna yanzu haka salamu alaikum to wa alaikum amsa dan ne soro barka da asariya yauwa barka ka dai wa ke magana daga kaduna sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala me ke tafa da kai to abin da ke tafe da ni siyasar mu ne ta rigasa kuma muna yaba mu kokarin da su masu siyasa da gwamnati ke yi ganin gaskiya ba a taba ba mu mun yi shugabancin a karamar hukuma ba na igabi kuma muna ji ana za a ba dan garin rajasatu kuma muna roƙon a bada haka kuma za a bada a shawarce mu don mu san wanda za mu zaɓa ya je ya zama mana wakili a nan karamar hukuma ko shugabanci karamar hukumar igabi don kar a je a ba wanda ba mu sai shawarar mu kenan da fata za ta yi lafiya. To mun gode ga kuma wani daga Gusau wato jihar Zamfara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wuni. Yauwa barka ka dai wane ne daga Gusau? Muhammad Sani daga Gusau. To Malam Muhammad Sani me ke tafa da kai? To in shawara ta. Mm. Eh, ni shawara ta abin da nake so in fada ma Buhari ya taimaka ma talakawa wannan matsakin ya yawa. To. Saboda haka don Allah ya taimaka ma talakawa To mun gode kwarai da gaske. Eh. Ga kuma kira daga birnin tarayya Abuja. Yawa sunana Abubakar Yusuf mai katako daga Abaji Abuja. To Malam Abubakar muna sauraron ka. ina Masha Allah ina kira ne ga ministan babban birnin tarayya Abuja mm-hmm. da ya taimaka mana musamman wannan makaranta da ake so a bude. A'a na university na Abuja. To. Da Allah yaran mu suna zuwa. wasu state da kyar da kyar ana samu a admission a dawo wasu a samu azzana taimaka a buɗe muna saboda yaranmu da mu su daina zuwa wayan sorere Allah taimaka ya taimake shi. Amin amin. Sunana Abubakar Yusuf mai katako daga Abuja. To mun gode Malam Abubakar. Ga kuma kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Yawwa. Wa ke magana daga Zaria? Ina magana da Honorable Ibrahim Sadonan Kufena ne. To, Honorable, muna sauraron ka. To, ni zan yi magana a kan 'yan matan da aka sace ni. To. Wannan sakacin jami'an tsaro ne kwarai da gaske. Domin baya yiwuwa mm. an yi abin nan baya a ce ga 'yan mata suna makaranta a wannan state din a sace 'yan mata kwana uku ana takaddama. tsakanin gwamnati da jami'an tsaro to a kana ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi da zai hana sashe sun da aka yi kuma ya ɗauki mataki cikin gaggawa kwarai da gaske to shi kenan mun gode kwarai ga kuma wani kira shigo mana daga abuja to abuja ta yanke na ga amma ga wani ya shigo daga kaduna assalamu alaikum sunana isi aka daga shagaru junction badara kaduna To, salama, wa alaikum salam, me yake tafa da kai? Wato, ni abin da nake so a rika la'akari da shi shine bannan mm. da aka yi wa kasan nan ya yi yawa. Mutane su rika dubawa ba wai za a rika duba cewa a ba a yi ba ko kuma ana yi. Gwamnati tana kokari tana yin iyaka nata. Amma su mutane ba sa kula da irin kokarin da gwamnati take yi a yanzu. Bai kai shuka a rana ɗaya fito a rana ɗaya. Dole sai ka yi ban ruwa sai an ba a hankali a hankali da aka yi gurin. kuma kana tafiya ne ana kaɗi kana faɗi to mutane su rika kallon abubuwan da suke faruwa a da can masu zuba hannun jari guduwa suke a Najeriya a yanzu ko an samu sauki suna zuwa daidai gwargwado abubuwa na ɗan daidaituwa mutane su rika lura da abubuwan da ake yi ba wai propaganda da 'yan siyasa to mun gode kwarai da gaske mun gode da bayyana mana ra'ayinka da kai mun gode sosai da waɗanda suke kiran mu da fatan za a ci gaba da kira a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe uku da minti 21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar kakarin elite one na wannan shekarar makonni hudu kenan da kula kula din kasar jamhuriyar kamaru su goma sha takwas suke fafatawa a tsakanin su anda kulab din fece ita ce ta farko akan allon da maki takwas sai kuma kulab din inispo ita ce take da matsayi na biyu da maki bakwai kulab din edin ita ce take da matsayi na uku da maki bakwai ita ma sai waɗanda suke jan layi akwai kulab din afejas wanda take da matsayi na goma sha shida da maki biyu kulab din egil ita ce ta goma sha bakwai da maki biyu ita ma new star take da matsayi na goma sha takwas da maki ɗaya kacal kwamitin da ƙungiyar ƙwallon kafa na duniya fifa suka turo ƙasar jamhuriyar kamaru sun sauka a birnin yawunde domin ganewa idanunsu irin ayyukan da kwamitin rikon ƙwarya da aka fa tsawon watanni shida suka gabata waɗanda suke aiki a hukumar ƙwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru finkaput amma yanzu dai kwamitin da aka turo ɗin sun ƙara wa kwamitin na rikon ƙwarya waɗansu sababbin watanni shida kafin a gudanar da zaben shugaban gudanar da hukumar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru wanda ne sa muka hira da alhaji nana tela masanin sha'anin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru ko wani hange yake yi wa waɗannan kwamiti din da aka kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru eh, ta kwamitin kwallon duniya dai su basu gamsu ne da abin da aka haɗa aka ba waɗannan rikon koriyan su su shirya ba su shirya kuma ba suka gani shi za su ka kara musu wata shida zuwa nan gaba to yanzu kana ganin hakan a ƙasar kamar ta zauna kenan shekara guda ga kofin duniya da za a tafi ga kofin afirka za a haɗa ƙasar kamaru a babu hukumar kwallon kafa mai zaman kanta kaga hakan an yi wa kwallon kafa adalci ko a kasar ta kamaru ba adalci kan ko kusa abin dai to da kamar wuya dai wai an ce gwada da aure nesa domin ga kasan kaga ba hukumar kwallon kafa sannan ma ba ma kudin kip national kamar babu ga gine gine abin da suka sa ayyukan suka ɗiba ya musu yawa ban san ma wanne suka kama ban san ma matsaya ma san su ma kai suna tafiya ne aka tangan tangan su kaga ma wasannin kakan bana ma da aka fara shi an daga ya fi so biyar shi yanzu aka basa yau a yi nan gobe a yi jibi a ake tafiya haka ba san man da ka dosa ba san abin shi dai kawai shi da Allah ya yi waye mai laifi a to <laughs> laifi ba shi a dora babban manajan kasan ba wa shi ne jagoran komai komai a ce shi ne ke ba shi a ce masa shi ne mai laifi ba domin komai kowa zai magana ce shugaban kasa ya ce kaza ba wani minista da ke tashi a kasan ne ya ce ma ya abu don wai yana aiki amma shi a ce wai su excision da shabda data shi a ce to wataƙila shi ne mai laifin nuka ganin mu. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a kwanan baya ne yunkurin karfafa akidar siyasar demokradiyya a najeriya ya samu tallafi daga amurka jakadan amurka a najeriya stuart simington tare da manyan fitattun 'yan siyasar najeriya fiye da arba'in, da shugaban cibiyar nazari ta republican iri daniel twenin sun halarci bikin da aka yi na ƙaddamar da wani sabon shiri da hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ta amurka ko usaid ke goyon baya domin taimakawa jam'iyyun siyasa samun ingantacciyar hanyar shugabanci da gudanar da tattaunawa da muhawara akan harkokin yau da kullum na siyasa. Wannan shirin da IRI ta aiwatar da sunan USAID da wata kungiya mai zaman kanta da a turanci ake kira Search for Common Ground shiri ne na shekara uku da aka ware wa kuɗi har dala miliyan biyar da biyar don ƙarfafa wa jam'iyyun siyasar Najeriya samun hanyoyin kyautata rayuwar mutanen mazaɓansu. Haka kuma shirin zai ba da guduma wajen baiwa masu jefa ƙuri'ar ƙarfin gwiwa wa taka rawa a zaɓuka da za a yi a Najeriya. Shirin ya ɗau alkawarin taimakawa jam'iyyun siyasa da za su tsaya takara a zaɓe mai zuwa su zama masu wakiltar al'ummar yankunansu da kuma inganta shirye-shiryen gwamnati. Shirin har ila yau na da burin ƙara yadda 'yan siyasa ke mu'amala da jam'iyyun siyasa da mazaɓansu, inganta sadarwa tsakanin jagabannin jam'iyyun siyasa, 'yan takara da ma'aikata a kowane rukuni, zai kuma inganta mu'amalar ƙungiyoyi da aka ware su a siyasa da waɗanda ke cikin jam'iyyun da kansu. Shirin kuma zai yaya ta saƙonnin buƙatar samun zaman lafiya da kauda tashe-tashen hankula a cikin harkokin siyasa da kula da abubuwan da ke iya haddasa tashin hankali yayin zaɓe da ƙirƙiro dabarun daƙile tashin hankali da zai iya aukuwa ta hanyar girka fahimtar juna a tsakanin jam'iyyu da rukunan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ta hanyar aiki tare da IRI akan wannan shirin jam'iyyunmu za su ƙara ƙarfi da inganci da ƙara mai da hankali kan buƙatun al'ummar Najeriya a cewar mataimakin shugaban majalisar dattijai Aike Ekweremadu wanda ya ƙara da cewa ina tabbatar muku da haɗin kan majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya domin ganin an samu nasarar wannan shiri mai ma'ana. A nashi gefen jakadan Amurka a Najeriya Simington ya gaya wa 'yan siyasa da aka tara cewa idan kana son jama'a su bi ka to ba sanadin matsaloli kawai za ka gaya musu ba suna son kuma ka gaya musu abin da za ka iya yi don magance matsalolin haka kuma jakadan na amurka ya shaida musu cewa ba wani abu da za ka yi shi wanda zai fi wa 'yan ƙasa su haɗu su gyara najeriya da kyau Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla Kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. gwamnatocin Burkina Faso da Faransa sun ce wata kungiya mai dauke da makami ce ta shirya hare-haren yau dinnan Juma'a da aka kai ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adun kasar Faransa da ke hedkwatar sojin kasar ta yammacin Afirka wadda ita kuma ke waga dugu babban birnin kasar. Ƙasar Rasha ta musanta zargin da Amurka ta mata cewa ta karya alkawarin da ta ɗauka game da makamin nukiliya. Ta ce ita so kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya. 'Yan sanda na tambayoyi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna bezek a cewar kafafen yada labaran isra'ila yau jama'a shugaban amurka donald trump ya kare aniyarsa ta saka, ta saka haraji mai tsanani kan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da za ta biyo baya za ta amfani kasar amurka muddin ƙasa kamar amurka na asarar biliyoyin daloli a hudar cinikayya da kusan kowace ƙasa to ya kamata a shiga gasar cinikayya kuma irin wannan gwagwarmayar za ta amfani ƙasar mu To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni sai injiniyan mu Vasco ni Hafsat ɗin mai saurake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.